la ilaha illallah la ilaha illallah likita 24 hours sai rike mu a yadda binciken ka yana a cikin wannan 24 hours Allah yana iya yi kusa muna da kuma cewa insha Allah za ka na ware naira miliyan 25 wanda na gaya muku ina za a iya samun lafiya a samun Allah zai baka gara mun mai gida ba na so ka dinga faɗan wannan magana rashin lafiya ba mutuwa ba ne Allah zai ba ka lafiya ka sani kuma yanzu a samu wani ya zo ya da kodin shi a samu abin nan da yake baya wani daɗi wallahi haka ji ya tara mu gaba ɗaya staff sun office gaba ɗaya ya rubuta wasiya ya ɗauko lauyoyinsa sun sa hannu komai wai mutuwa zai ba zai rayuwa ake wa ba a yi amma ina son Allah da annabi ta yanda muna kai la ilaha daina faɗin haka da Allah ne doctor emergency daina faɗin rashin lafiya ba mutuwa ba ne daina faɗin Allah zai ba sadaka amana na za a iya samun a samu ina a to sun sai alhamdulillah daji insha Allah Allah zai biya mata Na ga abin da muke magana da shi insha Allah cikin yi wasu masu wanda za mu ci da shi yanzu wanda aka wuce wanda aka wuce da shi yanzu za mu za mu je da shi sai mu transfer masa to insha Allah Allah zai biya mu bukata za ka samu yanzu me aka yi dan haka na gaya maka ba za mu yi za mu operation yanzu za mu yi eh, shi ma kuma sai da operation yanzu za a shi dan za mu kai shi bismillah bismillah bismillah Na samu aiki. A ina, yaushe? Jiya takardar ya zo wurina. Domin dama na yi applying na je na yi interview. So sai Allah ya taimaka je su tuka turo takardar akan sun dauke ni aiki. Kawai sai dai matsala ɗaya ƙauye ne za su kai ni. domin gonar rake ne suka ɗora na akan zan kula da wurin so amma abin da na ji daɗin salari ɗin gaskiya da yawa kuma da inganci to abin da ya kawo ni wurin yanzu akan magana da muka yi kwanan baya kan maganar aure ƙauye shi ne ce wurin zuwa same ki yanzu mu tattauna ya zama bullowa abu tunda lokaci ya yi dama aiki nake jiran samu kuma na samu zan iya rike mata yanzu me kika ce ya kamata ki kaji je gida sai ki tambayi lokacin da za su ba da dama a turo in yaso sai in turo sai a yi magana ko to ai ni ka san da mun na riga ne muka bayani na ga amma ba san yi aure sai na riga na gama karatu to yaushe wani kika fara karatu ki daina wannan magana wannan magana ce irin na da yanzu ai zamani ya canza kin gane yanzu kina 200 level kina tunanin zan jira ki har nan da shekara biyu kafin kin kammala karatu mai aure ai ba zai yiwu ai yanzu akan yi aure kuma mace ta ci gaba da karatunta saboda haka ni zan aure ki kuma na aure ki zaki ci gaba da karatu a gidana ba wani matsala ba ne ka san da na taɓa yin aure ko eh. kuma ka san auren da na samu na yi ko gidan mijin ban shiga ba saboda kuma matsalar ma abin da yasa kuma shi ma saboda haka ne saboda na riga na ce idan na aure shi zan ci gaba da karatu ce shi bai yadda ba to shi isa gaskiya ban zo na ba amma gaskiya ba zan iya yi ba ni da mun na riga na alƙawar duk wanda zai yi wannan ina sai na riga na gama karatu gaba ɗaya na kammala sai a wannan um biya ya kamata da ki yi tunani a kai ki je ki duba kar ki yanke hukunci lokaci guda na amince zan aure ki na aure ki a ci gaba da katin ki ba wani abu to me ne shi kai ba no ne shi kai da ya kamar yau ne kuma ka san da mun na riga ni magana tuntun to na yadda da magana ki amma da ki sake tunani zan kuma ciki har yanzu dai saboda nasarar da muka yi wajen dasa wannan kilimi na kuma ta yi kyau with the hope insha Allah kuma ya daidai Allah da ya raka da za ka samu lafiya sosai. Amin na Allah ya sa tsako ne mai amfani a yanzu. Amin amin. Amma dakta ina son san wani mutum ne yi wannan sacrifice ne. wato akwai wani bawan Allah da ya samu hatsarin mota kuma still ya bi kurje shi da har ya fasa masa zuciya da kawon zuciya alal hakika Allah na tuba dai ba alamar da zai rayu kuma bisa dukkan da kokarin da muka yi ba ba alamar rayuwa ta tare shi kuma sun zo da matarsa to sai daga kafin Allah ya masa cikawa ta yi mana umarnin in zai yi mu cire clinic in samu da samaka. Please, Ba matsala, insha Allah ni zan baka adireshin ta. Allah ya baka lafiya. Akwai magani da muka yi prescribe maka. Da za a dinga siya gashi na. In ya kare za ka ci gaba da siya. A duk wata ya kamata a ce ka shi da wannan har zuwa tsawon wani lokaci ko da wata shida ko shekara ɗaya. komai da komai yana rubuce a shi zan aji idan mutanen da sun za su iya tafiya da sakatari eh, zai zo ta shi guda na samu wacce likita sai ya taimaka sai a bashi takarda to ba da zai je samu to yanzu in da ita zai ba sun bari dai ana ba mu baki ya zo ba na to to ya sauke so ke na gode lokaci kamar yadda kuka sani yau ba rana bacci ta farin ciki rana ce ta bakin ciki abin da nake nufi shine ya kamata a ce mai gida ya kauce ya bamu kuɗi ya bamu guri mun yi facaka a cikin ma'aikatan nan sai gashi kuma Allah ya ƙara man tsawon kwana Allah ya dare shi to alhamdulillah yanzu mai gida ya kamata ka yi celebrating birthday ɗinka guda biyu da na ranar haihuwarsa da na ranar samun lafiyarsa alhamdulillah na ji daɗi secretary wato na yi matuƙar farin ciki da wannan rana ko kuma ce da wannan lokaci da allah ya da ni ofis dina ya kasance na rasa wani abu na lafiya a tare da ni a jikina wanda zai iya kai ni ga na rasa rayuwata gaba da amma saboda Allah subhanahu ta'ala ya bani tsawon rai ya ƙara mun kwana ba zan mutu a wannan lokaci ba an samu solution aka samu kodar wani aka dasa mun kuma gashi yanzu ina da rayuwata na godiya ga Allah da ya halicce ni abu na biyu kamar yadda sakatare ya faɗa zan ringa celebrating events guda biyu a shekara ma'ana da ranar da aka haife ni da kuma ranar da aka yi min aiki na miƙe na samu lafiya wannan ya sa cewar na ware kuɗi wanda ba sai na faɗa muku adadinsu ba ba kuma wani abu zan yi da su ba kamar yadda muka zo ƙarshen shekara kowanne daga cikin ku na ba shi dama ya kawo sakatare passport ɗinsa wanda yake da mata ya faɗo da passport ɗinsa ya kawo sakatare wanda kuma ba shi da mata ya kawo nashi shi wannan tafiya da za a yi sa california as i told you ne seminar zai kai california amma ku za ku tafi ku ji daɗin rayuwa ba kuma wani abu ne ba ni karfin gwiwan hakan na ji daɗin yin hakan ba yadda na dawo na tafi da kamfani na tadda ofis na tadda duk abin da na tafi na bari na zo na tadda shi lafiya na sai ma ci gaba da muka samu wannan so wannan shi ya bani dama na ce to ya kamata yadda kuka kyautata mu kuma kuka tsaya tsayin daka a kaina kowa ya kuya kokari wanda a cikin ku akwai wa'anda na ji cewar sun yi alƙawarin za su ba da wani part na jikinsu ma'ana koda da aka canja min domin a samu to wannan wani abu ne wanda abu ne mai wahala a ci wani yima wannan ba mu ka ba so duk wani abubuwan sun riga sun shiga rayuwa ta na ga cewa ba da wani abu zan faranta muku illa in fita da ku waje faɗin sha iska bayan mun dawo kuma kowanne yana da kyau kamfani ta canja mushi abin hawa kuma a ɗan ƙara wa kowa ɗan miliyan biyu to Allah ya mu dace don haka yanzu kowa ya kawo wa secretary passport ɗin shi wanda yake da bukatar zai tafi da iyalinsa zai iya tafiya da su ba abin damuwa ba ne wanda kuma ba shi da su to sakatare kowa ba ta fasa na gode akwai wanda zai iya cewa wani abu a ni bayani na mata na biyu ne zan iya tafiya da su to shikenan wannan tsakanin karshe sakatare to shikenan na gode Ah, anybody assalamu alaikum ta ta farko muna matukar godiya ga Allah da ya ba wa ainihin shugaban mu lafiya abu na biyu kuma kamar wannan albishir da ya mana ga masu mata wanda har za su tafi da mai biyu da mai hudu ma ko kuma da mu da shi sai dai mu ce Allah mu mai ba mata na gari assalamu alaikum mun gode biyu annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadu makan Merry Christmas. abokina wato jiya dai Allah ya nuna mu wannan bayanin wacce ko da mijinta yake cikin gajiya kwarai da gaske wadda ta kokarin ta rayuwa ta har na kai ga haka to amma abin da ya bani mamaki ashe bata manyanta ban ka san zarin ka ba ina fata da ka mata duniya ai ban ma bari na yi magana kita dalili ku shine a lokacin da na je na same ta na yi fakin na yi ƙoƙarin ma a ta gani ba a yadda nake so kuma ga dukkan alamu akwai damuwa a tare da ita na kan tunanin ko damuwar mijinta ne yake damunta saboda na gano ta ne ta kan branda ɗin gidansu tana ta gaba da baya kamar akwai damuwa ko makamancin haka yanzu dai na ga wannan doke-doken da kake da sake-saken nan na ga alama kana son ta gaskiya ne she deserve ta yi deserving a sota kuma bayan ta yi deserving a sota wadda ko da ba komai zan iya haɗuwa da ita hanya in neme ta karfa kamanta ita kwace rayuwata to me zan mata a duniya kamar yadda Allah ya ɗaura mijinta ni ma kuma nake yanzu single to ya kamata cewa in ƙoƙarin build a relationship between us wanda har za ta kai gani yin aure ta hakan yana da kyau Allah ya sa haka shi ya fa alheri alheri na gode aboki amma abin da nake son gane kuma idan aka yi koda ba daga department ɗin ko ta da kisan shi ke kansa baki jirga irin na rana ya tambara mu ne jirga mu alƙura ta na kai kusan minti ashirin na ta yawo ina neman ki a cikin makarantar na ina kika ji ne na san dai kin san abin da ya kawo wurin ki akan dai maganar da muka yi da ki shin me kika yanki kasan ina muna cewa sai da shawara ko to kuma ka san shawara ba ni kaɗai bacci ba wai ni kaɗai zan yi ma da iyayen har yanzu da ban yanke hukunci ba gaskiya bai kamata ba duk abin da kuka tattauna da sauran wanda kika tattauna da su ki gaya min kawai saboda in samu rest of mind ka san ba wasan kai ba ba na yi ba kuma auren ne ba na su ba ka sani amma ni kawai ina tunani kan je yi abin da zai zo gidan ni ba zan samu wato duk abin da aka ce shawara ina tunanin dan aka ba mutum kwana uku da yi amma yanzu kusan wata ɗaya kusan ke da

saboda yanzu ne na fahimci cewa ga dalilin da ya sa ba ki aure na gode da matsala wallahi kai haka to kina tare da bala ya za ki aiki aure ni bari in gaya miki matar da zan aura in dai har naga tana tare da wannan bawan Allah wallahi ba zan aure ta ba na fasa saboda haka Allah ya haɗa kowa da rabon shi na gode Allah ya so ji kansa ya masa rahama kuma na yi ya kokari domin samu sauki na kashe kuɗi masu ɗimbin yau domin samu lafiya amma cikin ikon Allah sai ga shi kika zo kika cire daga cikin wannan cuta da ke ciki na yi ya kokarin ga me zan yi domin in saka miki duk wani abin da zan baki ba zai wuce kuɗi ba ko wani abu makamancin haka to sai ne tunanin kamar yadda mijin ke riga baya duniya ya rasu ni ma kuma am single i have nobody ba da mata yanzu sai na ga why not faɗa miki cewa ina da bukata a na san abu ne mai shi wahalar shani amma kan irin zaman da kika yi da mijinki shi dai aure raya sunna ce ta manzan Allah amma abin da ke ban takaici ke ban haushi mijina ya so